قالوا بل لم تكونوا مؤمنين sai waɗanda aka bi su ce mu mabiyansu lamarin ba kamar yadda kuka riya ba ne dama can kun kasance akan kafirci ba ku taɓa zama muminai ba kai kun ma kasance masu yin inkari